jiya muna fira da ƙawata sai take bani labari akan falalar da aure yake tare da shi ban san lokacin da na fashe da kuka ba sai da na zauna daga baya na yi lissafi sai na gano wai ashe bambanci na da bishiya ganye ne kawai bullugudu <laughs>